tsohon kaftin ɗin tawagar kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar kamaru mai suna norbert owana wanda ba shi da gida a cikin shekaru biyu da suka wuce ya gode wa samuel eto don ya yi masa alkawarin sabon gida dan wasan ya shaida wa manema labarai ne cewa tsohon dan wasan barcelona da chelsea ya ziyarce shi ne a kwanan nan a tafiyar da ya yi zuwa gida ito wanda yake taka leda a kasar katar kungiyar sport club ya ji labarin dan wasa mai shekaru 67 da haihuwa baya da wani abun katakos inda yake kwana a kan titi a nan duwala wana yana asibiti ne a yanzu haka yadda yake jiran a yi masa aiki wato tiyata a kan ciwon hayaniya ya kara da cewa dan shekaru 37 da haihuwa dan wasan kwallon kafa ne wanda ya taba lashe zakaran dan wasan kwallon kafa na nahiyar afirka har so hudu a shekarun da suka gabata ya bashi kyautan kudin da ya kai ma dala dubu daya na amurka kimanin fan miliyan fan 750 kuma ya yi alkawarin bashi sabuwar gida na zama da shi da marayun da iyalansa da kuma abin da zai ci. yayin da yake bayani a rubuce inda wannan ya ce tunanin da yake yi a lokacin da yake buga wasa shine tsohon shugaban kasar a kamaru amadu ahijo ya taba rugawa a guje zuwa gare shi inda ya rungume shi a wani wasa da suka yi da kasar congo a shekara ta 1972 a gasan cin kofin kasashen afirka inda kamaru ta lashe matsayi na uku inda ta doke ta da kwallo biyar da biyu wanda ya bata dama ci gaba da matsayi, idan tsohon shugaban kasar ahijo yana da rai ba zan kasance a yadda nake a yanzu ba iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya